a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma goma ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan tsafta. Idan ana soyayya kafin a kai matakin aure da ma a cikin zamantakewar aure, shin wake ɗora wani akan tafarkin tsafta? Matsalar tamu ɗaya ban yi ba balle isa shi ai ina yi ne zai yi. Dan juwa da dan juwa. Sosai kuwa. Ai an riga an zama ɗaya. Idan na fahimci. Har a ƙazantar ma na eh, zama ɗaya. Madina kin ji zance? har a kazanta ma ana iya zama ɗaya ashe. Hmm, ni ma dai abin ya bani mamaki bari dai mu tsunduma cikin shirin mu ji ƙarin bayani. Hmm. Madina kina iya tuna ranar nan kamar wasu wato kamar wasa muna tattaunawa a ofis sai Yusuf Harande ya yi wannan tambaya. Mhm. Kawai ba shiri aka shiga wata muhawara. Tabbas. Dalilin haka ne masu sauraro yau zaura namu zai duba yadda alamomin gane matakin tsaftar saurayi ko budurwa yake idan ana neman aure. lallai kam bisa wannan ne muka ce wakiliyarmu a Kaduna ta jiyo mana ta bakin maza kuma ta tattauna mana da mata domin tattara bayanai akan wannan maudu'i na tsafta. mun ga kamar masu sauraro za su ji daɗi wato za su ji daɗin shiga wannan muhawara. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara ne da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ta waɗanne hanyoyi ne za a iya ganewa ko budurwa ko saurayi na da tsafta a lokacin neman aure? Ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce duk lokacin da saurayi da budurwa za su ga juna dole ne su yi wanka su fito tsaf-tsaf saboda haka gane tsaftar su abu ne mai wuya amma kuma za a iya ganewa cikin sauki idan aka sa ido ta hanyar tambayar waɗanda suke gida ɗaya da su shin ya suke a gida. Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Rukayya Jibril inda ta ce ana wa ra'ayin abin zan fara dubawa shine baki na biyu kuma farce sannan da yanayin shigansa shi kuma alhaji mele fari cewa ya yi filin yau da gobe ku dai kuna da tone-tone muna nan muna sauraron ku shi kuma ibrahim sd kuspa zaria ya ce akwai hanyoyi da yawa a gani na budurwa da saurayi su za su fara ganewa cewa ko ɗayansu yana da tsafta ko kuma akasin haka sannan kuma su ma iyayen ko wani bangare idan suka zurfafa bincike za su gano hakan Ikon Allah ban taɓa tunanin abin da haka ba Madina. Sai kuma amsar Maryam Magaji inda ta ce, gaskiya ba a ganewa saboda ba ta yawan kwalliya ake gane mace mai tsafta ba. Tabbas, shi kuma Habibu Adamu ya ce yau da gobe kenan wannan abun ai mai sauƙi ne. Shi mai tsafta ko da yaushe yanayin jikinsa da suturarsa da wurin kwanciyarsa ko da yaushe tsaftatacce suke. To, kin ji kuma amsar Ayuba Garba kafin madaki ya ce, Yadda za a iya ganewa shine kowa ya rika kai ziyaran bazata wa junarsu, saurayi ya kai ziyaran bazata ita ma budurwa ta kai ziyaran bazata. Hmm, babban magana kenan. Shi kuma Real mb Fulani ya ce gaskiya magana shine idan kana son ka fahimci tsafta mace ko namiji dole ka nemi kusanci da kowa a gidansu wanda hakan za ka iya samun damar shiga gidansu kai tsaye kowane lokaci hakan zai baka damar ziyartar gidan idan kana shiga ba tare da sanar da ita ba ta haka za ka rika tarar da yadda take a gida ko tana da tsafta ko ko sai idan za ta fita ne take wanka Sai kuma amsar Halliru Basiru inda ya ce hanya biyu za ka gane. Ta farko ƙawayenta suna da tsafta? Na biyu ita kanta sai ka je hira take kwalliya ko kuma a koda yaushe. Amsar gaba ta haɗin gwiwa ce daga Zainab Zainab Z tare da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Lada Jos jihar Filato suka ce Salam yau da gobe masu tonon silili gaskiya mu kan mu da amsar wannan tambayar ku sai dai ku mazaje ne suka dace da su amsa muku wannan tambayar to sai kuma amsar abu muhammad a taimi a zahiri ya ce akwai hanyoyi da ake gane tsaftar saurayi ko budurwa kamar haka yanke wato farce tsaftar baki ta duk hanyar da al'ada suka yarda lura da tsaftar kaya tashin ƙanshin turare a ko da yaushe Amsan mu ta ƙarshe a yau ta fito daga Ibrahim Yahaya Dalhatu inda ya ce a ganina sai an yi mu'amala za a gane hakan. To masu sauraro mun gode a ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu bari mu je ga Binta Ibrahim ya sashen Hausa inda ta tuntuɓi maza akan wannan batu na tsafta. Yin ra'ayinka kamar da maganar da mata suke cewa sun fi maza tsafta. A ina ba za ki haɗa ba. ai namiji ya fi namiji tsafta saboda a ce namiji bai da tsafta ma namiji ma ba za ta iya kallon namiji ma ba so namiji ko ma ba din Allah ba dole za ta ganshi cikin tsafta yake ta wannan tsaftar ne ba yake ƙara jawo ma matan har haske kallon na maza har suke gane cewa suna da tsafta a na maza sun fi ma eh, ba za ma ki haɗa ma ba ta yaya ne ma kai suka fi mu tsafta wanda zan iya ce miki kin taba ji an ce magana aure aure ya mutu akan namiji bai da tsafta amma aure nan suka mutu rashin tsaftar mata suna da yawa abu ne bila adadin batun rashin makwabta ni na ga kek da yawa ke su tsan aure a yanzu da suke mutuwa ko ake samun matsalolin su da ka taba zaka ji mutum ya ce mata shi bata da tsafta sannan kuma da an samu rashin tsafta a wajen mace an gama namiji ko in ba shi da tsafta mace tana da tsafta za ta iya da shi zama mai tsafta amma mace in ba ta da tsafta namiji bai iya mai ita mai tsafta saboda haka batun wai mace ce tafi namiji tsafta bai taso ba namiji ko riga biyu yake da su kina iya ganin tsafta a jikin shi amma wata mace za ki ga kaya cike da akwati amma ina mai tabbatar miki in kika ganta kamar almajira wata da yawa so nawa kuma batun tsafta ai babu ma hadi tsakanin namiji da mace. Eto eh ki tambaya akan ko mata sun fi maza tsafta. Zan iya cewa eh sabida amma dai wasu matan zan ce ba wai duka mata ba amma dai akasari zan ce eh sabida su kowa suna cikin aikin ruwa ne wanke-wanke share-share wanka waye kuma akasari mata masu tsafta yawanci suka wanka sau biyu saboda su matsa matsan jikinsu daban yake da namu shi namijin ya gama zai gama abin da zai yi a wajen neme nemen shi ya dawo kawai ya gaji da yayi sallan isha zai nemi gado ne yawanci mata kuma wasu sai in suka yi aikace aikacen su na safe suka yi wanka sannan da yamma kin san akwai aikace aikace za su sake aikace aikace kuma suna cikin ruwa ne wasu sai ga sun wanka kafin su sake kwanciya hujja na kenan sannan kuma in za ka yi la'akari da yadda Allah ya su suna da abun nan na wata-wata jini da suke da sauransu dole sai sun yi tsaftace-tsaftace in ba haka ba ba za su ganu ba mutum ba zai iya zama da su ba. To madalla yanzu kuma bari mu je ga ainihin ayon wannan shirin wato zauren muhawararmu karkashin jagorancin Binta Ibrahim domin jin bayanai daga bakin 'yan uwana mata akan wannan maudu'i. Ina tare da matasa mata wanda za mu tauna da su akan maganar ta tsafta wanda yawancin maza suke dan samsu yatsa ido cewa wai mata mata fa suka ce wai anya sai tsaftar nan nasa fata hoda ce kawai da barbada kunne da barbada kumatu da su jan baki wa amma ainihin tsafta baya wurin mata wai yana wurin maza yaya gaskiyan wannan alabari kun yarda da wannan kazafi da saka muku to shi dai baki in zai faɗa ba a hana shi fada abin da zai faɗi sun faɗa sun ji daɗi ko to amma ba haka labarin yake ba ko tsab. To yanzu da na ganki dinnan da powder nan kin sha foundation kuke ce mishi ga baki ga wani ɗauri kin kashe mun. Ai, daga sama har kasa tsafta abin da zan gaya miki kenan tsaftin tun daga dinduniyar kafa har abin da ya kama zuwa gashin kai. Eh. Duk abin da kika sani zaki wanke shi alal misali ke ne kin ci abinci zaki wanke kwanukan ki. Zaki yadda ki jika suke yayyafa musu ruwa ne ki je ki kife in kika zo cin wani abincin ki kara akai. Kin ga ba zai yiwu ba. An ce kuna kwasfari ma mata. wannan kwaskwarima kwaskwarima waɗanda suka ga ba zan iya ce miki mata babu kazamai ba amma majority mata wato mafi yawa yawa a gaskiya muna da tsafta saboda zan ina da dalilan gaya miki haka to kafin ki gaya min dalilan nan eh. na ga hauwa tana ta motsa min baki ni kuma na ga akwai alamun tana cewa anya gaskiya ba haka bane mafi yawancin mata ko kazamai ne Duk wannan kwaskwari sosai kuwa kin ga ai ni mace ce kwarai da gaske ni mace ce amma fa ba zan goyi bayan nan gurin ba. Maganan da maza suke faɗi na tabbas cewa mace ma ce eh ma ce. Na hankali saboda kalewa kike kina dagewa. Sosai kuwa. Menene hujja kike? Hujja ta ita ce ko kin ga yanzu a yanda kika ganna na fito. Mm. Idan a ce miki misali za ki daga ki ga wata shiga ta na ciki mm. kila sai ki ce eh, tabbas kin tabbata akan cewa kaza ba tabbata bata damu da cewa ba zan shake ki ba kila bai bada kuɗin omo da sabulun ba ina ai ko bai bada kuɗin omo da sabulu ba idan kika sai ɗaya kika wanke ɗaya yau gobe ki wanke ɗaya ko a cikin na kara ne kya dan goga ko da sabulun wanka ne in kika shiga bayi wanka kyara amma hakan bai baka dama baka yi shi gaskiya akwai kazamai mata mu kazamai ne kazamai ma na karshe akwai kazamai ban yi miki cewa mu kazamai ba ne amma ki ringa inkiya cewa wasu mata kai mata fa kazamai yanzu wani hujjoji zaki ba mu cewa lalle mata suna da tsafta kuma eh daga cikin tsaftan ma ga abin da za a gane cewa mace da tsafta yawa binta an zo wurin shi tsaftan mace ke kanki a matsayinki na mace wallahi idan baki saka ruwa a jikinki kin wanke ba na imani har ga Allah ba za ki ji daɗin ki ba hankalinki ba zai kwanta ba sai kin sa ruwa a jikinki kin wanke yadda ya kamata bayan nan abubuwan da zaki dora su akan jikin naki sai kin gamsu da tsaftan su tukuna bayan wankin sa sai kin hada su da abun kanshi kin feffeshe ka mace yar kwalliya ce mace yar kwalliya ce suna zargin cewa in ba dan Allah ya sa an kirkiro hoda jambaki da kuma turare ba an ce da asirin kuma ta ya tono. Eh a dama zai tono. Ko kuma kin yarda. Zai tono asiri zai tono. Zai iya tonuwa. A zai tono. To faɗa man ku ga abu a fili wata fa bata isa ta tashi miki bacci a ce ta fito waje gatsau ta gama hanya ila daga nan zuwa tudun wada. Da kwarin gwiwa ba. Ba tare da ta shafa miki hoda da jambaki da gazal da barbada kumatun nan ba. Bata isa wallahi ta fito miki wai daga ta tashi daga bacci mm. ta kama hanya ta miki tudun wada haka ba. Wai saboda tana bakar mace eh. yasa ba ta da kyau ko kuma eh. tsafta magana tsafta miki. Ba tsafta gaya miki ga jakala a gefe fara daban baka daban mm. mai tsafta daban kazama daban ke wata farcen hannunta eh, farcen hannunta ma idan kika mm. gani kayin na lillahi dan za a fara gane ah, to yanzu ku an zo wani dama ina son ku faɗa mu shin wani alamu da wani alamu ne mu yan mu matan za mu gane cewa wancan anya namiji kuma shi ma zai ja hankalinsa cewa eh wannan ba can gida fa ba mai tsafta ba ce musamman ma in kika duba mm. irin aka shiga lokacin buji lokacin sanyi kenan eh. mace wannan lokacin sosai ke mace sai ce kwana uku ce wanka ba anya tana zaune a waje tsoron Allah a mace da bari in ji tsoron ki kan faɗa gaskiya bari in ji tsoron ki kan faɗa gaskiya kina gwadawa ne ke ma a tana ba mamaki ba mamaki an yi mace ce to dan ga wannan sirrin yaya ake ina iya yin kwana uku mm. idan zan fita da kasance ban yi wanka ba in na wanke kafa na wanke fuska shikenan inda duniya ba lalle ba lalle bane kowa ya gane bakin zani nake kamawa in dauraye musamman da ake amma ba hawa zaki ringa bashi bashi ba wani ba wani zaki ba shi ya zaki wanke sama ki wanke kasa tsakiya ko oho to ai akwai turare ina ka shafa shi kenan warin turare warin daban da kamshi daban haka zaki akwai mace da take shekara ba bata wanke zanin jikinta ba ta wanke shi ta goge shi ta maida shi ta ƙara daurawa ai ba wanda ai wannan daban wannan daban saboda idan kin sai sufai ki ba ta son ta ji ruwa kin sai leshi ki bai tsada ba kya san ki duwa wanda zaki ringa maintaining din shi idan kika sa ba za ki so ki san shi a ruwa ba saboda kai ya lalace tana kasa tana na'am salamatu na'am na jawo zo nan ina jin ki ga na zaune nake kina ina ne wani masu rashin ruwa ban gane ba masu rashin ruwa masu rashin unguwanni da musamman an yi duk kike ne dan ana rashin ruwa sai a ce ba za ki tsafta ba ba hujja bane ba ban yadda ba ban yadda ba taimakon wanka ba ma a can wuraren ki ki jika tawul ki jika tawul ki goge ko ina sa sa mara lafiya ce mara lafiya lalurar rashin ruwa ne da ne zai baka lasisi da wata baka sama shi amma banda magana su magana ko wanka da kuke magana akwai maganar tsafta na gida don wata zaki ga idan ta fito gida kana rantse ba ta taka kasa saboda tsabar gayu da tsafta wannan ta bayyane kawai amma wata an ce in aka shiga ɗakin da ba iya shan ruwa sosai na ga shi ina ga wata abin da yasa ni na ce miki ma mace ta fi kowace mace ta kasa ma ce akwai gidan da naje aka ɗebo mun ruwa a ranar cewa ne ina azumi saboda tsabar kazantar da kika gani haji ce tabbatar miki cewa kazama ce shi wannan roba da ake aka ɗebo mun ruwa a ciki roba ne mai murfi aka dauko. ba ma kalan roban irin kalan kunun kan wannan mm. amma roban sai da kika gan shi ga da tin nan mararatan mararatan eh. ya kwanta a jiki balle kuma kofin da aka ɗebo mu ruwa na ma zata wannan wadan da aka ɗebo mu ruwa abun watsa ruwan wanka ne kisan yakan yi wani jirwa ya ruwa amma na kasa sha sannan a ce mace ba kaza ba ce mace ba ce ki na ki ya zaki jami abin da nake so ki banta kenan to ya kai da Allah idan kika ce mun kazama za mu faɗa da ke. to a cikin kashi goma ki ce duka ma ai ko an faɗa duka amma tsaftan cikin gida mm. an ce shi ma babban tsafta ne. Don eh, saboda idan har gida na lafiya har jikin ki ma lafiya lafiyan jiki ma yakan inganta saboda lafiyan wurin zaman ka. Mm. To wata ba lalle bane ta saka miki hoda ta sa jan baki ta sa miki waye barbada kuma saboda mai bidane ta amma tana da tsafta. Ma'anar tsafta daban kwalliya da abin da kuma nake so fahimtar da ke a nan binta mm. maganan fauda jan baki kwalli wayewa ba maganar tsafta ba maganar tsafta ba to ai shine mazan suke cewa kawai shafewa kuke yi ku kan kanku kamar masu tsafta an suka ganku kalkal saka kamar komai lafiya amma a gida don wata idan aka tsananta bincike musamman in an zo ta idan ana soyayya lokacin da ake neman aure za ki ga duk lokacin da ta fito tana kanshi eh. ta yi kyau sutura ta sa turare kala goma ma. To amma wani lokaci ne kaɗan. Wata sirrinta na bayyanuwa ne bayan sati guda kacal. da daurin aure. Eh mana, ai mazan suna. Wai haka ne ko kuwa sharri suka mu. a gaskiya su bari ki ji. Ba sharri. Ba eh to za a ce da sharri ba sharri. Ai kin maganar da aka ce baki kara baki kara akan maganar da kike yi ba. Mm. Zaki ji ba zai tafi daidai ba dole a dan kara wani abu a kai. Amma in kika ga irin wannan macen da ta je ɗakin mijinta cewa irin sati ɗaya biyu abu ya fara canza kala oh. ta fara daga hadiza ta koma dj oh, oh. eh, kin gane abin a to abin ya samu asali ne kin ga na farko daga gida ta riga ta baro wannan abin da dama ana yin shi sama-sama ne ba a tsananta shi cancan ba ba za ki kira ta kazama ba sannan ba za ki kira ta mai tsafta ba sannan ta zo shigo cikin gidan shi kanshi mai gidan a yanayin rayuwar shi za ta gane wallahi tallahi idan mai tsafta ne mutumin na natse ba ta yadda ta zauna mishi gida da datti ba to amma duk sai ya nisantar da ita namijin wani lokaci kamar yaro yake mu muke tafiyar da su mu mai da su yadda muke so in har tsaftan kike da shi da wani namijin ba duk kazantan shi zaki iya mai da shi shi kwarai da gaske wani fa a'a shi ne wani a'a a'a ina ja da ke kumsa kumsa duk kazantan ka sai na ta sake ka in wanka ne ma sai na yi maka wani ba daki na ba wani ma zaki sa wa wakan jika lai ba ya ce ba zai ba saboda baka ga ina yi ba ina yin ne za ka yi saboda ni ma ka zama cutai san rai wallahi eh, ya za a yi ina ko ta ce mun ga ruwan wanka ta ka tashi ba san za ka ruwan wanka ce ba za ta sake yanka saboda iya ana ma soso da sabulu. An ce a wani lokacin sukan ce su ba agwagi ba ne. Tun da haka za ki koya musu wankan da ko za ki koya musu tsafta. Ko ko tun kafin ki zo kike tun kafin ki zo da haka nake kaza kaza kaza. Sannan kuma na ji ana musu zargin cewa wai idan a lura da kyau idan aka ga namijin da yake sa jins da yawa wata wanda ne eh, karfi nan ne kama da kaki. Ai shi ne ma sawa ta fara naman baya baya da tsafta. rashin nan mutum na ce. Rashin tsafta. Ba zamai kenan, eh, a mazan kenan. Haka. To, ni kuma ina son irin wannan na namijin. masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa akan wato ka rike dariyanki. <laughs> Kafin a kai mataki aure in ana neman aure. Bari mu koma wajen binta da tawagarta mu ji abin da ya sa hawa take son namiji mai sa jeans. jin ga ko an nuna ma ya huta. Ban gane ba. Eh ba lalle ba kina ta ba kuma ran da kika tashi wanke wandan fa. ba wani ina iya daukar sosan wanka in sa in goge shi in mushi da wanke ya maida shi to ba wanke na wani ba ban gyara kai na ba balle in gyara shi gaskiya ba zan yi ba a matsayina na kazama wanda magana gaskiya ba kai hawa kai hawa eh ni fa ban yadda ba kawai a bari ki rayuwa ban yadda ba musamman ma irin wannan lokacin iska iska na kada kada ko ina ni na kai ta ci ba ga ruwa ba ga ba sai ah, iya eh na alwala in kai na alwala ka eh. gama amma ni ba lalle ba ne ka ba sanin mu tsaka lokaci na mai Allah kawo mu kina da walan abinci kika mu tsaka zaki zaki mu ka banki ba lalle ba ne ba sai na yi wanka ba zan yi ba yana ma ta sai ne yana saki ciwo halan Eh, yana sa ni ciwo gaskiya sai ki ji wani lokaci ina mura mura ta eh. shiki eh, yi to me ba matsala ta mu daya Matsala ta mu daya ban yi ba balle isa shi ai in nayi ne zai yi dan juma da dan juma sosai kuwa ai an riga an zama daya idan na fahimce. har a kazantar ma na zama daya eh, ai baki ji abin da bahaushe ya ce to yanzu an ce an bi an an bi daga daga na kurya kasha kashi na kurya kashi mm. ba mu so ba muke tona tunan asirin nan namu amma kuma abu ne mai muhimmanci saboda kasancewar duk macen da take jin irin wannan shirin namu za ta iya gyara idan ba ta da halin tsafta idan kuma mai tsafta ne ta kara eh, damtse to yanzu dai an ce dama idan an bi daga daga na kurya kasha kasi duk da dai ba abu ne wanda muke so ko muke alfahari da shi a ce muna tona asirin wannan amma abu ne mai mahimmanci saboda kasancewar duk macen da take ji ta kuma saurari wannan shirin namu za ta gyara ko kuma ta kara da dage don tsewarin yin tsafta. Mm. Washin a iya ku yaya za a yi a gane ka za mu yarmaci. Mm. <laughs> Ah, ki bude baki eh. da magana na ta baki da alheri ta baki da eh. <laughs> Muna zaune wata rana zan dan bada wannan labarin kaɗan. Muna zaune ne mun je wani wurin walima haka sauka kaza kaza. Sai wata ta zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa. Eh, wallahi wallahi wallahi rantsuwan nan guda uku ko musulma ce ne da ta wuce ni wani zarni da na ji kuma gajirwaye nan wallahi a jikinta. Eh. Ita ta yi fitsarin yadda take goya ta yi fitsarin Allah kaɗai ya sani. Wannan sai a ce menene? Ciwon na kila. To, kasan in kika kalli sikiyar ɗin da ke jikinta eh. da shi kan shi hijabin da ta saka. Mm. Wani kunu-kunu ne. Tun daga sama har na ƙare mata kallo wallahi idan kika ganta. Eh. To ke kanki da baki da komi a tattare da ke sai kin yi harasuwa. bari a ce mai juna biyu to ai mai juna biyu ma ko wani alamu ai ke yanzu kin ba mu labarin a awo ki alamomin za mu gane wannan ba yanzu tsaya da ni da ita ah, ma ka wanda ka san ta bai kai wannan ba wannan ai ta kai ah, ah, sharrin a a wallahi ma hana tandi ne ne zaki shigo zaki shigo cikin jama'a dan Allah ya kamata ki fito haka tsakani da Allah da muke wani ko baki dan kowa ba ki mana dan jama'a a da ke ba mai kaza ni yabba ce. Kuma kake takura ma wasu. Kake takura ma wasu yanzu da ta takura ma mutane bayan Allah da ke wurin haka dinka fashewa ana watsewa ana <laughs> Ha ba kumsa a rage fa. wa kina je yana ke yanka mai. Eh tabbas kuwa ni ma hakan saboda akwai dalili wadda za ki gani tana zaune ne fa. Ni ma wannan ɗa ne ya kashi. Da ɗaye bayan gida da ta ɗaga shi ta cire mishi famfas ɗin. Sai ta ciro bakin zaninta da yake jikinta. Bayan ta bakin bakin zaninta da yake jikinta ta jawo ta goge duwawun yara ta ah, goge ta goge ta a don katun ne ko na rage da Allah a fili iri-iri ta goge duwawun yaro ta mai da bakin zani ta yi haka can kuma mura take yi ta ƙara yin haka ta fyace da wannan lullubin da ke jikinta ta ki ce min din menene ki ce ba kazama ba ce na tana da miji tana da miji na rantse da Allah an jima da aka tashi za a yi tatan wainan rogo wallahi tallahi wannan gyalan da ta fata majina na rantse da Allah da shi aka ɗauko aka ce ba matata aka sa <laughs> wallahi ta wallahi tallahi saboda Allah haka ta mace sannan a ce mu mata ba kazabai ba ne kun san yawan kasantar da shi ke kawo yawaitar ko kuma yaduwar cututtuka musamman ƙananan cututtukan da muke fama da su ba ma banda ma haka eh. ma binta yanzu kin ga dai cututtukan da bamu san da su ba a rayuwar mu tun kaka da kakanni bamu taba jin an ce wai lasa ba wai waye tsaya waye gashi nan yanzu mun shigo cikin ta a jaran majara. Yawa gaskiya mata kun ga yawa. ba ba yanda za a yi miji ya kalli matan shi shi kanshi in ya kalle ki a tsanake kin shirya kin yi wanka na hankali shi yakan ɗan kwanta duk da suna da nauyin bakin da ba za su iya ce mana kin yi kyau ba akwai masu wannan nauyin bakin ba za su gashi dai kyar ga Allah ke kanki kin san amma za ki ga cewa ba ba kyare ki ba dan kina yawa wannan makanki ne ai mm. tunda ke dai kin san kin yi tsaftsaf amma tsakani da Allah ne sai in ga mace ba ta da kwanciyar hankali idan kazama ce saboda me kamar yadda kumsa ta bada bayanin cewa kina shiga cikin taro za a fara darewa ana baki kuɗi wannan kenan mijinki na aure mijinki na aure yana mm. zama da ke cikin hakuri ne kila eh, me yake da suna biyayyen iyaye yake shi ma kazaman ne dan babu yanda za a yi ba kazami bane ya zauna da kazami ta gyara ta mazan nan ne ku taimaka wa maza da shawara ta yaya za su gane kazamiyar mace tun kafin su aure ni sai in ga kaman za su gane. Na fa za su iya ganewa, Humsa. Za su iya ganewa. Kiga hammatar rigan mace oh. nan yana nunawa. Ƙasar rigan mace oh. yana nunawa. Gefen ɗan kwalinta gefe da gefe ko gyalanta ko gyalanta mayafi wallahi yana nuna so ba magana sauda bane da da turare kan kuma manta fa a farkon shirin nan an ce ai in yazo daɗi za a sha tuba turare kala goma za a yi waye za a yi wa. kuma kila da daddare yake samun lokacin da zai zo ta ina zai hango duk wanda ba zai zo da rana ba da yanzu muna neman mu gaya musu yadda za su ko da ranar zai zo sai ai sai an killace in ma riga ko ya zo mata zuwan bazata ko zan ce ranka zuwa zuwan bazata saboda ni akwai wanda muka magana yace kin san abin da nake so in dinga mamayen budurwan da nake zuwa wurin ta da cin so nake kawai in je gidansu a ce tana bacci in ce sai an tashe ta saboda shi dai ya ganta cikin laluran ta tashi bacci kawai abin da yake so abin da zai dauko yawa saboda an ce kin san an ce wai idan mutum a tashi a bacci eh, eh bai da kin gane ai yawa to shikenan da kyan yake so ya duba ba sai ya duba ba yana son ya to magana gaskiya tsafta da matukar muhimmanci a rayuwar mu mace ne ko namiji yana da matukar muhimmanci gaskiya saboda yana ƙara inganta lafiya mu kuma ta bangaren addini mutunci ta bangaren addinin mu ma ba a duka ma addini jinjinan mu guda biyu babu wanda ya ce kai ne ai kazanta amma ba mu kazamai ne sosai kazanta ba ana faɗa ana cikin ban ba ba ku labari akwai eh. wata ma ita ma haka da aka shigo cikin ɗakin ta ba da ana ta shiri wancan ki sauri mana ki sauri mana ce to ta ga kan mudubin ta yayi kura mayafin jikin ta haka ta sa ta dan goge kan mudubin to kuma tafi me take nufi da goge eh, to kana ga yayi kura mana da mutane suka shigo eh. kuma ya mayafi ne sannan a ce mace a ce zama ba ce ba za a gyara ce ba za a ta gyarawa eh, a daina fadin komai da kazamai ne to kuna dai ji kazamai mata wanda ake kira da kazamai in dai fa da gaske dai cewa larura ce to da Allah a kawar ma wannan larura kazanta ma ba shi da daɗin faɗi. Ba dan ba ta kalmar ma ma ne. Ba ta da daɗin faɗi. Kalmar ma ba ta da daɗi saboda a gyara mata a gyara mace ƴar kwalisa ce. Mace ƴar kwalliya ce. Mm. Mace mai martaba ce kuma mace ƴar ƙanshi ce. Bai kamata a ce har maza sun ɗauko da cewa wai suna tambayar shin sun gano sirri wai sun san sirrin mu cewa mu an anya mu ne kazaman da ko su ne kazaman ma ji ma gani domin za mu tambaye maza su ma mako mai zuwa dan mu ji shin yaya nasu kazantar take Allah ya sada mai da ƙauna muka sanya. Mun fito bazar so da zabo ne sanya. Min gidan marar so da zabo ne masoya. Ta masu sauraro a nan za mu dasa aya. Kamar yadda Binta ta ce, sai mako mai zuwa za mu ji ta bakin maza sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu amma fa mata kada a baku a baya ku fa kira Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Rob McLean da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da abokiyar aiki na da ta ni gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. Ku huta lafiya.